a'rafuhum bi nafsihi wa bi rabbihi magana mu na dabu wanda yafi mutane tsoro na Allah shine wanda yafi sanin kansa wanda yafi sanin ubangijinsa wanda yafi sanin Allah sai yafi tsoron Allah yanzu kada in ka ko labarin yaron nan da malaman nan kaga yaron ya fi su sanin Allah inda aka ce ga ba ko yanko ta fa ba inda wani zai gani wancan ya duba ya duba ya yanko wancan ma ya shiga inda zai shiga ya yanko shi ko da ya je ya dawo ba da kafar ya baka yanka wai ta aika sai an yanka ta inda ba mai gani ni ku duk an da na shiga na zala na zina sa'adu wannan ya fi kowa tsaron Allah in wani ya iya aikata abu shi bai aikata in wani ya iya ɗaukan kayan wani shi bai ɗaukan kayan wani ba don wannan ba zai ɗaukan baka kaya ko inda yake sai dai karsa inda ka kamata inda ka saka an kawo wani ruwa wani da bai irin wannan bai daukar maka ba kun ga kenan magana a fili wanda yake sanin Allah shi ya fi tsoron Allah yadda ya faɗi karubuce kuma haka yake aikace wanda ya fi kowa sanin Allah na jinsa shi maganan ta a shi yana da yakini Allah na jinsa ba kawai ya faɗa da baki ba wannan ba yadda za a yi yabo a baki ya rage ne tun da za a haɗa wanda ya san ya kowa sanin Allah na da ilimi ya tsaya ya kalli ilimin Allah nan masallaci Allah na ganin ka in ka fita titi ma Allah na ganin ka in ka bangarin ma Allah na ganin ka in daji ka shiga Allah na tare da kai sani muke magana ku in ka bar kasan macen ma Allah na tare da wurin tsaye wannan tsoron Allah fa ba ka haɓa shi da sauran kun da ke nan za mu gano abin da ya sa maka kafa shiriyuwa rikin sanin kunya ko akwai magana a lahore babu dasa eh? amma ma abin da ke nema mutum ya yadda haka ya kallo haka a ran fa ya narka wannan ta shiga cikin zuciyarsa ai kowa ya kusan za a ce mu uzo ne an san al'alimu Allah masani ne amma ba yi ka kallo da jirgin ta ba ka yi ba inda misalin mutum ya san Allah al-alimu masani ba zai fi kawai ya aikata wani ba ba zai yi dojin yi aikata abin nan wani ba zai farce kai ba ka da wuta ba kana aljanna iyaka ma azabar da za ka yi sanan duniya innama taqabi hazina yake duniya amma a can baka da abin nan amma mun fi san Allah na tare da shi a duk dajin duniyar da mutum zai gaskiya wato muna da bukatar sanin Allah muna da bukatar wanda suka san Allah su sanar da mu Allah domin ne duk lokacin magana daga bakin ne in baka ɗauke shi da mahimmanci ba ba ka zane ba sai ka ji kawai in yaro kwanan yake gaya maka ko wannan da kake masa kallon biyu ahu yake maka magana ba ka ɗauka magana da mahimmanci to Allah zai ba mu imani Sau da haka nan wanda yake sanin a'arafuhum bi nafsihi wanda yake sanin kansa da mai an ke sanin kai mutum ya san da kafashe ne mutum yake da shi ka duba kamar ake da shi ba ka da ta komai na Allah wa bi rabbihi ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعرف قلب الله وأنا إني لفي قصن الله kusanin Allah wannan sani na hakika ba ma ka dinga kallon shi da siffan manzon Allah ne ba ko ka shi da siffan shi mutum ne kafin a zai annabi ya fi yabi musulmi sanin wannan siffa na Allah nan ya fi to kuma sanan dole ya fi mu tsoron Allah ba su ta kai zai iya a sha'awa ba zai sha ba shi saboda ne yasa haka tsabar sani Allah da imani da Allah ya fa Allah ya ɗauke masa hankali daga yin wamma kamar yadda imanin bukuri kuɗi a yau shi ya fi yawa in harkan kuɗi za ta safo ko abin da za a yi mutum zai tsara ya wata rayan jakan kuɗi ne mun yi imani mun san amfanin ku kuma ana hidiman ku kuɗi za su iya hana mutum cin abinci hake da na ja ko a ce ana albashin nan da ake bin layi ko ban wazo lokacin canji ba da mun zo lokacin da aka canje an ce an yi layi ko na da ba ka ajiye kuɗin ka zai lokacin ka je ka canje ka yi layi Ɗan ba da suka fi layi ga saboda kuɗi a lokacin da mutum zai yi yunwa ga shi na kusa shiga banki a can zo masa ana hukum billahi ملتي قصني الله صدقت يا رسول الله واشدكم له خشيا ملتي قصننا قرصا كدوبا فوز القرصا تكيف زي الى سيا وقفا تكبرا يا سيا يودا غوبي يودا غوبي يودا غوبي har jini ke taruwa mai ke taruwa dai kafa ta kukumbura hatta nuna tana fashewa tsariyar da ke ciki tana buɗe tana za kumbura tana buɗewa wannan saboda tsoron Allah muttafaqun alaihi wa qala ta'ala إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما العلماء malamai ne ɗai masana addini masana sunayen Allah masana siffofin Allah ya Allah ke roƙon Allah daga bayansa tunda so idan baka san Allah abin baka san shi da su siffofi ba to da ibadar da kake ƙarfin hali ne tun da aka tafiya ibadodin mu mutum mun san Allah gaskiya ne mun imani akwai tashin kiyama mun imani Allah da ne da kana mun ci da ibada mu amma ba ibada ce ta yanki ba yau da Allah zai kai mutum ya hau martabar an da Allah ka annaka tarahu ya zan za ka yi bautar Allah tamkar kana ganin sa lokacin da kake bautar amma sauran ibadodi kai ne a yi kai dai mai karatu mu tashi don ka karanta littafin nan ka fassara ka karanta wanda ba duk da ganta kana fassarawa kana bayani ana jin daɗi ana ganewa in an duba ka gaba yi wala tare da kai an dubi hakikanin ilimin ɗin aka jira ga babu shi tare da kai wannan ya sa kan gida ne ka dubi karatun zamanin nan mutum na da karatu na da tsarshen tsoron Allah Tun da a karatu an cire mutum imani a karatun an tsoron mutum cin abin duniya an tsoron mutum akan neman shugabanci an tsoron mutum akan sata sauran hakan na kiran shi sata da in ban da yadda za a yi kungiya nan a yi kungiya nan a samu yan siyasa su ba da kuɗi su ma yan siyasa sun san ku sai zan zuwa nan wayan ake idan aka zo in ya kawo muku fiye wata zai muku alkawari saboda menene yadda kuka kira shi kun kira wasu nan ɗaliban ilimi ku sani yadda kuke kallon 'yan siyasa na sokaye haka suke kallon ku sokaye ninki eh? kuna yi wa mai kuna musu kallon birai na daji irin siyasar nan su kuma suna mako kallon ko ayaba ce eh, in yan ne ba su tsara zaka bari mu yan gauye mun gani hmm? kuna wa yanzu yanar nan kallon birai za ku yi amfani da su ku yi kungiya ku samu kuɗi su sa ku a ciki su tafi tare da ku ku yi harka ko ma ku yi Allah tare da su su ma suna kallon ku kuma wasu birai ne da zaki dukkan su kowa na kallon ku biyu ne birai ne suka talo waɗanda birai a wannan ayabatai na za ku lo masa ga ayaba wurin ka ba kunga ku mu damu bi Allah kawai tun da ba duniya muke nema ba kuma rabu da wannan duniyan mu roƙi Allah ya taimake mu mu dawo mu bi Allah mu nemi da Allah mu nemi kaza kun da dai Muhammadu ya annabi Muhammadu ne sannan banda nan mun kira kanmu almajirai mun kira kanmu mu ya addini wallahi wallahi dan fara na da wuce ba ta kai koyiya ba amma in kuma shi ke nan ka barka to ku ci gaba da yi tunda ko wanda ake zaune tare da su akwai wanda yake ƴaƴa ne amma ana ta uwantaka ko gaske ne ko ba gaske ne ba ɗauke ka uban ko gaske ne ko ba gaske ne ba kai ka ɗauka da gaske ne sun ɗauke ka uban to Allah za a dare da ke ciki ya sana ba da ka kuma tsaya mu bauta wa Allah kuma tsaya mu taimaki wannan addinin da annabi Muhammadu ya zo da shi kuma tsaya mu tsaya manzan Allah waɗannan aikace-aikace da ke kwance mu yi abin da muke iyawa ba mu iya su duka wa idza kammalatil ma'rifatu kammalatil ma'rifatu idan ilimi ya cika ma'ana sanin Allah da sanin kai ya cika asaratil khawfa ya ta haifar da tsoro in dai kana da cikakken sani to kuma zai haifar da tsoro ba jiya ne muke magana aka ce na ga kwalaye ne maganan ba a kashe majiji ranayi hmm? ne misali na ce to kana zauna kawai sai ga wani wace ya shiga maka ɗaki kanin wuri ka kwanta ko kwana kwana ke to Allah ka fita mun daga ɗaki sai min wuri kai kwanciyar da ke kayi kana da ya shi ne shi ne ɗaki nan bai kwantuwa domin me kana da yakini kuma kana da labarin an ce in yi cizo ana mutuwa an ce kila ba baka taba gani ba amma labarin kayan da gaskiya ne da in yi ji mutum sai a ishe rayuwa za ka kace masa tsoro to inda ana jin tsoron Allah da gaske tsoron Allah ya ne mutum da bai ci amana ba ko wallahi wallahi da mutum bai kariya ba eh ilimin nan ba eh eh eh su ika mata mutafu a kai an yi أنا فاعل وفعل أنا بابو بابو أنا كاركين بيسي أنا تو اي أنا قلو لا أنا قلو ربيك أنا ثم بيسي أنا ما في أنا في بابو أنا هي سامع أنا جيرك تكافات أنا لا يعطيه أنا ذاك دوله ثم جزت تكلمي قوية ما كألا كده زي سالة قوية ما دام قوية ما الله to ka ku abubuwan nan za su yi ɗan wanan yiwuwa yanzu ne ka duba wannan kuma kariyar da mala an kafa wani ta gara ba ruwa yanzu mutum ya faɗa maka abin da ba haka yake ba haƙiƙa ba ba ba ta kuma babban mutum kuma malami ko babban mutum saboda haka nan wai da kamula fil ma'arifatu idan sani ya cika يكي أثرت الخوف دون أن يضغوه ففاض أثره على القلب تأثير وانا صورت عند صورت كتوكيشي كمان وليواني ذو كان بوشيا كمان فإن صورت يلوكيشي بوشيا لك ما لا أشيكي إنت ما إنت فيها تلك زيادة عن بعد شيء كفاك dan ka masa agaji ba ka wani talaka ne nan ne zuciya ma zai mutu tun da an tsoro yawa shi ne ake ganin mutum karshen kama ya fi da zai haka kai ne a cutar da kansa maza sai aka masa agaji daraja uku sai aka masa agaji daraja in ba haka ba zai alaka na duk abin da yawa zai alaka su dole nan ne za a ɗauki a kai masa agajin raja'u maza maza kada ya alaka kada ya mutu Yan ma'arifa, idan ma'arifa ta samu da ta ba ta ta a da za ta je aiki. Shin ne za ta haifa da asara gurbi a banɗi? To asaran, asaran kuma in ta taru da yawa illa abincin ya tafi zai kwara kan zuciya. In na kan zuciya. Za ba za ta sa shiri zuci aiki mai sarki. Dabba ta yanka nan. sai an kawo wannan sarki agaji da in ba haka ba zai cuce zai cuce ta kwana tare da shi sai an kawo masa rajawu an taimake shi da rajawu sun mazahara alal jawarihi daga nan idan koro ya tasiri a rutun nan ya tasiri tsanin eh, a koro nan ya tasiri tasirin nan ya kwarara a kan zuciya daga nan zahara alal jawarihi zai bayyana akan gaba uwa wannan maganar da ke dai ina jin tsoron Allah sai ba mu ga alaman tsoron Allah ba a jikin ka kai tun da ka ido ka abuce jikin ka kana tabar rai ba tsoron Allah da rai inda tsoron Allah a cikin ka da an ga kana karma ba tsoron ka kana hawaye wanda dubban kai ma ka bayyana hawaye ba malam har tsoron Allah tare da shi muna da yawa eh muna da yawa ba dama mu jiya mu ce kai kun mu bakake ne mu ka zana a oh, oh, oh, wallahi tsaron Allah da lawan shi yasa kaga ko ka ba ma yayi Koko ka ba mai ba ga taron baƙaƙen ba dole zai ba wannan maganar zan ba da amfani ba wani lokaci ne sai da yan faɗi ka dubi baki na na abdullahi bin mubarak wanda yake yake yanta wanda ya kai martaban ita Allah aikata kaza Allah ya aikata bai wa ne mamlukun magaurin mutum amma ana roƙon ruwa kwana da kwanaki ana roƙon ruwa nan ba wannan ya fito daga gida shi ma ya zo ka'aba zai roƙi Allah da ya samu wata kwana ya ɗaga hannu ya yi bayani ya yi wa Allah fiɗa ya kama kokarin na Allah kai mana ruwa Allah kai mana ruwa Allah kai mana ruwa mana su ga ne shi ne Abdullahi bin Mubarak ya tsinke ya je ya ga gidansa ya samu abokin sa Fudailu ya ce mun gama yawo Allah ya zaɓi sa ba mu ciki kaji kaji kaji abun da ya uku abun da na gani Fudailu ya so shi baki ne mu dai mu tsaye ba mu da tsoron Allah Jamugunta mugunta ga menene sannan kuma in muka tashi karatu girman kai da hana karatu ya shiga cikin mutum da mutum zai yi karatu ne a matsayin duk abin da ake faɗi ya bayyana shi shi ma yana hana karatu shiga cikin zuciyar mutum girman kai sun har alal jawarihi zai bayyana akan gabakuwa ta ga misali abin na ce ai sai ustazu a takawa hahuna hmm. eh in gaskiya mutum kan karban gaskiya inda take shi ne girman kai shi mutum ya ke karban gaskiya ba a mulaki shi ne girman kai da mai mai illa sannan ainihin raina mutane kakka da tsaka da wanda shi ne inda girma kai ne inda duk sauran abubuwan da girman kai kawai su jefe ne sai mako wa ina suke wannan su ne masu illa na bikin gaskiya sai inda mutum da kuma raina mutane raina bayan Allah hada awal kibiru ka lura duk abin da mutum ya raina shi ko magani ka raina shi kasa shi bai ma magani magabci gaci ma ba sai ma magani ko kare na mai magani mai ma magani shi isa daga cikin magungunan ana haɗawa da mai bada maganin ba shi ma kansa mai bada da maganin dole sai ya nuna wa mutane shi ma sun ne ثم ظهر abin jawari sai bayyana kan kuwa wasu fafi ainihin da sai bayyana a gaba sai bayyana a sifa daba za a ga kerma za a ga yadda hawaye za a ga yadda kaza su ko bin da holi da ramewa don mutum zai dinga kamfanewa wani istirari da jajen jajan fuska wal buka da kuka wal rashi da sunewa wannan sai tsoro ya yi tasiri kenan soro zai sa a ainihin gabakuwa mai canza siffar jiki ta canza ido zai yi ja zai yi hawaye har ƙarshe za ta kai ne ga sumewa da yi fobi tsoro na iya kai mutum ilal mauti sauna tsoro kan kai mutum mutuwa tsoron Allah kan kai mutum mutuwa mutum nawa suka yanko aya suka shimcide sai dai gobe a hadu sai suka sun mutu saboda maganar Allah suka suna ko ta suka suna ko mai ne suka suna in ka ɗauko wannan ma alkur'ani mun yi masa shiga santon ka dangare ne mun shi ka tsana mun fita ka can mutum yi ke ba ta kawai shi ke nan kauce ai muna da labari ubar sau da dama sallah asuba kan kwace shi ya kwano ka ana dubo shi kuma ba wani abu da ya ba ne lafiyan shi lau lafiyan shi lau wa kada ya sadu tsoron nan kan aga ya hau cikin jikin mutum yadda ya ji har ya taɓa kwakwalwa fa ya sadu da akwala tsoron kan samu ta lokaci ya kan taɓa ba ganin dabbobi ba galibanin dabbobin mu na nan na tudu na cikin gari da ba su taɓa ganin da kura ba kura wannan ta hannu wanda ake wasa da ita idan wani karen ya kanka ya yi wani ɗan kuka shi ke na sai dai gobe kura ce wannan me ya tsammanin ka da da gobe ana horar da kare a yi farauta kura da shi a yi farauta saniya da shi amma karen gida irin wannan karnukan bangaren idan ke haɓa wani mutum kowa in ya gani irin wannan ta gida ta gaddawa sai ganin ya miƙe wajen kuka ya kashi da fitsari shi kenan tsoron ne zai garke. amma nan tsoron Allah za a da tsoron Allah Allah iya kace dai da ire-ire na ne da kan buɗe wannan wuri da zamu ne mu ji tsoron Allah hanyar da za mu ji tsoron Allah mu zama masu tsoron Allah da gaske kuma ba wata ba irin wannan karatun ne karanta bayan Allah masu tsoron Allah siffofinsu da menene ɗinsu tsayawa kuma a yi tadabburinsa kuma ya zama su tsaya mutum a zuci in aya ka fahimta ta tsaya ma in sunan Allah ya fi ka fahimta ya tsaya ma a take ko ya shigar tula Allah kana samu kana samu kana tunani sana tunani tunani ya zo musu da duk inda ka shiga sai dai ka za abin da zai rage ma tsoron Allah ba wanda zai kara ma tsoron Allah ba sai kan ji haye mata hankali yin sa kun ga za ka ga dai an bi shi daraja wa amma zuhuru asarihi bayyanan gurbin tsoro alal jawarihi a gaɓaɓuwa fabi kaffiha anil ma'asi hanawa gaban sabo hanawa gaban sabo ina gaba kuwa ku nemi bakwai sinan kai a huta eh wajen zai sale in dai da tsoron Allah ba da za a yi da ni da tsoron Allah a tana kuna gidan haya ba yadda za a yi zama kafan matar wani har sai ka iya kaza ce wannan wanke ce ba tsoron Allah kan kalle ta ne da kyau. Duniya ya wajaba ce da tsoron Allah in akwai tsoron Allah to mutum zai hana wa kunnensa jin muryan da aka hana a ji idan da tsoron Allah tsoron Allah da mutum zai kai martaban yana control ɗin harshen fa duk abin da zai faɗi sai ya harba shi ya je zuci zuciyar nan ya tace ya juya shi zai yi amfani ko ba zai yi amfani ba koya ya koya daga na ya ba da umarni ya zuwa shi amma in babu zama ala abin da mutum ya gani duk abin da mutum ya ji duk abin da ya zo masa zai zo da baki ya faɗe shi to idan tsoro ya kai tsoro ya yi tasiri a zuciya to shi ne zai yi tasiri a gabawa. ba dai a ce ba gane ba yana ta an gidi shi ne zuhoro wa amma zuhoro afarihi afaru man alhaufu alal jawari fabi asiha ha? Rin abin ma'afi tsare su da gaba mutum zai iya hana idonsa zai hana harshensa zai hana kunnensa zai hana hannunsa zai hana wa cikinsa zai hana wa farjinsa zai hana wa kafafuwansa to wannan akwai tsoron Allah wa ilzamiha da bijinta masu sun kafafuwan mai hatsa kai za ka fa gaɓaɓuwanka su yi sallah kai za ka taimaka gaɓaɓuwanka su yi gaskiya kai za ka turfawa wa kanka ka tsare amana kai za ka turfafa wa kanka ka kwallafa wa ranka za ka yi kaza don duk abin da ka kwallafa wa kanka ba ka ba malam zai yi in ka ga ka kwakko abu bai yi ba malam ba ka kwallafa ranka ne ba. ta lafiyan lima faraka domin ma kosa ya abin da ya sakaci shi ne talafi idiratan lima farata wata ijadar bil mustaqbali don yin tanadi saboda gaba gaba ce wancan a ah, eh, shi ibn ba har yanzu dai muna nan na bakin nashi qala ba'dhum man khafa adalaja in dai gaskiya ne mutum ya ji tsoron rai ya san ba ko da zai zama ko zai tafi da wuri yanzu ba ka gani ba yan kodawa a aikace ko ya kamata ka yi aboki da irin wayannan za ka ga yamma na tsoho an kara da aboki da ta a zan tafi saboda lokaci ka ba ba a hanya lokaci ka ba za ka samu hanya ba lokaci inda kana zaune da yan udawa can kafin komai sha biyu na dare in kuka tashi ya ce to zan tafi gida wani ganin nan ke a ba ina zuwa mando sai samu tirela na tsayawa sai yayi a ajiye ni a wadawa a samu ɗan ɗari da za ka ba shi ina zuwa wuda komai da ke sai a je ka wurin amma yanzu ina man kafa danaja ina jin wajen hudu ne ko daga hudu kan wajen hudu ne ya wuce ka kenan in dai har ko suka tashi sai sun tashi da wuya samu sai dai dan ganganci biyu kuma suna fama wanda suke samu a hanya sai duk wanda ije tsoro zai tanadi duniya kenan nan da binnan gwari to mai tsoron ruwa gina fa hmm? ka kofa shi wannan ka juya shi ka kwatanta shi da zuwa gaskiya ne kana tsoron lahira gaskiya ne ka fa wanda zai ce ba ka na tanadi za ka fara aiki da wuri ba za ka bari sai karshe ya gaba ke ba komai lokacin da na tsofa don kuma in yi kaza to dole ne ka tsufa duk wanda ya kaje tsoron Allah to zai tanadi adalaja wa man adalaja kuwa balagal manzila duk wanda kwai fara daure to cikin taimakon Allah za ka ga akwai masu tsira zai zama sai daga cikin masu tsira sai dai in musifa amma ce hadisi ce wa an asar wani yake laisal kha'ifu man baka sanin ba mai tsoron Allah bane da wanda ya kuka wanda ya kuka baya daga cikin tsoron Allah da ake nema innamal kha'ifu man taraka ma ya kadiru alaihi wanda ya bar duk abin da zai iya barin sa yana da iko ya bashi ina ko abin da ka da iko ka bashi idan yan wata yin wato aka ci haram ka ci motion da za ka rara tsari da ranka amma har ba ka iya rayuwa ba ka ci haram har za ka iya rayuwa to ba za ka ci haram ba to na ka dan raba shi ko